shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha tara a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratu maryam alaiha salatu wassalam wannan tafsiri kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi Obai, da al babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana kan aya ta goma sha hudu a cikin wannan sura mai albarka wato kisar annabin Allah subhanahu wa ta'ala Yahya alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin kaɗan daga cikin sifofinsa mutum ne wanda yake ainihin rahama ce ga iyayensa sannan kuma tsarki ne ga iyayensa ya kuma kasance mutum ne masanin Allah subhanahu wa ta'ala mai tsoronsa ya kasance mai biyayya ne ga iyayensa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 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله سبحانه وتعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Allah subhanahu wa ta'ala ce amincin Allah ya tabbata akan annabi Yahya yau mawuli ran da aka haife sa wa ya mutu, aminci ya tabbata a gare da ranan da zai mutu wa ba su hanya amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata a gare shi a ranar da za a tashe shi a raye waɗannan wurare guda uku dama babu wurare mafi tsauri da rinki da tsanani ga bil'adama sama da waɗannan wurare guda uku ranar haihuwarka ranar mutuwarka ranar da mutum zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to salamun innan da Allah subhanahu wa ta'ala ke aminci shin gaisuwa ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa kamar yadda ya mai da wannan gaisuwa gaisuwa ce ta mutanen aljanna gaisuwa ce ta mala'iku ko ko a'a amincin Allah subhanahu wa ta'ala da kariya da tsaro ake nufi a wannan aya malamai suna da maganganu guda biyu ibnu sa'ib rahimahullah yace abinda ake nufi kariya ce da kuma aminci ta Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya yi alƙawari zai kare annabawan Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah subhanahu wata'ala zai kare ka daga mutane a wata aya kuma take cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai isan maka da waɗannan mutane dan kuma in ka koma yace inna kafainaka almustahzi'in mun ma riga mun isan maka da waɗannan masu izgiranci a da haka aka fassara aya da nufin kariya da tsaro na Allah subhanahu wa ta'ala tana iya ɗauka domin ayoyi da yawa sun goya ma wannan tafsirin baya wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin sun shirya makirci Allah subhanahu wa ta'ala ya da musu da makircin su wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa mahilul kafirina amhilhum ruwaida can kuma yake cewa a cikin kissan hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين a don hakan aka fassara wannan aya a matsayin aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala tafsiri yana iya ɗauka idan kuma aka fassara a matsayin gaisuwa kamar yadda ibnu asa ya faɗa sannan kuma a abu sulaiman ad-dimashqi rahmatullahi alaihi ya zafi wannan tafsirin ya ce abin da ake nufi a nan gaisuwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabinsa ya kaya alaihi salatu wasala kuma idan ka koma wurare da yawa za ka ga irin wannan gaisuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ita ce irin gaisuwar da zai wa mutanen aljanna tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ita ce irin gaisuwar da mala'iku za su yi wa 'yan aljanna wal mala'ikatu يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ita ce gaisuwar da 'yan aljanna za su dinga yi wa juna su Allah subhanahu wa ta'ala na cewa innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anhar fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam Allah subhanahu wa ta'ala ya kira musulunci hanyar tsira yahdi ita ba a rizuwa na subul Sala. gidan aljanna kanta Allah subhanahu Ta'ala ya kira ta gidan abinci wallahu yad'u ila daris Sala. wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim irin wurare da yawa zaka ga mala'iku a lokacin da suka zo ma annabi Ibrahim irin gaisuwar da suka yi masa kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in zo alaihi fa qalu salama sun masa gaisuwa da aminci qala salamun qaumun munkarun shi ma sai mai da musu da gaisuwa don haka aka fassara ta a matsayin gaisuwa ce irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa annabawa kamar yadda yi wa annabawa a wurare daban-daban salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala iyasin وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dan kuma ga kuma ce salamun qaulan min rabbir rahim in an fassara ta a matsayin gaisuwa ayoyi da dama sun goya ma irin wannan tafsiri baya wa salamun alai aminci ya tabbata a gare sa alaihi salatu wassalam yawma wulid ran da aka haife ta wa yawma yamut da kuma ran da zai mutu wa yawma yub'athu hayya da kuma wannan rini da za a tashe shi a raye idan ka koma ƙarƙashin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa hatta ibadu rahman wato duk sanda wawa yake son ya musu wauta sukan gaishe shi su bashi wuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ibadu rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama idan wawa yana son ya musu wanka ba su daka tashi su kasance wawaye irin domin innakum idan mithluhum sai amincin Allah subhanahu ta'ala ya tabbata a gare ku wa idza sami'u lakum wa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al amincin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a gare ku mu ba jahilai bane ko wawaye ko sakar saurin ku ba don haka anan in an fassara shi da aminci ko gaisuwa duk yadda aka ce yana dauke saboda qur'ani ayoyi da yawa sun goya ma wannan baya ibn jarir sabari rahimahullah ya rawaito cikin ainihin tafsirin sa bi sanadin hasan yana cewa haddathani ahmad ibn mansur al-marwazi ahmad dan mansur mutumin marwaz ya bani labari qala ya ce akbartu akbarani sadaqa ibn al-fadl sadaqa fadl ya ba ni labari qala ya ce sami'tu ibn uyayna na ji sufyan ibn uyayna radiyallahu anhum yaqulu yana cewa aw hashu ma yakunu al-khalq fi thalathati mawaqi wurare guda uku sune suka fi tsanani da tsauri ga bayin Allah subhanahu wata'ala mawaqif mawaqif wurare guda uku sune suka fi tsauri da tsanani a gare ni da kai da ke da shi da su wuri na farko yau mai yula wannan ginin da za a haifi dan adam yana cikin tashin hankali da imuwa fa yara nafsahu kharijan mimma kana fi sai ya ga kansa ya fito daga cikin abin da yake a cikin sa domin lokacin da take cikin ciki kana cikin mahaifa you are safe kana samun firi kana samun sanyi kana samun abinci ka duba hikma ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ta kafai mace takan yi al'ada in ta ɗauki ciki ba saboda wannan al'ada tun da dama discharge ne take yi Allah cikin hikimar sa subhanahu wata'ala sai ya mai da al'adar ta koma abinci sai ya zanto jariri shi zai dinga ci a cikin cikinsa so you are safe kana nan a dunkule kana samun kariya da kuma kulawa ta Allah subhanahu wata'ala a lokacin da aka sako ka ai za ka ga duk jariri kusan kaso casa'in cikin ɗari ko kusa da cikin goma za ka gai kasa kone da ihu yana kuka saboda ya faɗo cikin jama'ar da bai san su ba ya shigo ƙasa ko yanayi wanda bai san ta ba yanzu inda yana cikin sanyi ne ya fito cikin zafi inda yana cikin zafi ne ya fito cikin sanyi don haka wannan wurin yana ɗaya daga cikin wuri mafi tsanani ga bil'adama wuri na biyu wa yau ma yamutu fa yara qauman lam yakun ayanahu yini na biyu wanda ya bi tsauri da bil adama wannan yini da zai mutu za ka haɗu da halittar da baka taɓa sanin su ba idan ka aikata alkhairi fa lillahi alham in mutum ya aikata kini bibi to kini bibin ne zai bi ka shi za ka haɗu da halittu daban-daban ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan mutum mutumin kirki ne musulmi ne ya yi bi Allah subhanahu wata'ala ya zanto yana haraba zai tafi mala'iku za su zo masa da fararen kaya kyawawa farare suna lallashin suna ba ta haƙuri. Allah subhanahu wata'ala yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة wa تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في duniya wa fil الآخرة can kuma yake la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wani firgici da tashin hankali ba zai same ka ba kawai abinda kake nufin za ka yi rashin iyalanka ko mata ko ƴaƴa ko kuma abokan arziki amma abin da ke can wanda aka tattara maka ya fi wanda kake haraba bari a shi yasa dan kuma yake cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba za ka yi bakin ciki ba ba kuma za ka ji tsoron wani abu ba don haka sai mala'iku suna lallaba ka suna lallashin ka ana zara ana zare shi ana zare shi sai a sanya shi a cikin tashi ko kuma ainihin wato ƙwarya sai su yi sama da shi duk sanda suka tinkari kowace sama sai ma'abuta wurin su ce kai wani bawan Allah ne wannan yake irin wannan kanshin sai a ce ai wane ne dan wane a kira shi da sunansa mafi soyuwa a wurinsa a nan duniya sai su yi masa addu'a su ce Allah ya masa albarka Allah ya ji kansa da gafara su roƙa masa Allah sai a kai ran wurin Allah subhanahu ta'ala subhanahu wa ta'ala sai a dawo masa da sai a dawo ƙasa sai a busa masa a lokacin shi ne za a tambaye cikin kabari wane ne ka? menene addininka me ka kasance kana faɗa a kan wannan mutum da aka aiko zuwa gare ku wato shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ko ainihin ba musulmi bane Allah kai mana sai mala'iku za su zo baƙaƙe da baƙaƙen kaya da baka guduma ransa zai yi ƙoƙari ya koye shige babban yatsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kokkarya shi gaba gaba shi yasa zaka ga kafiri ko ko arne in zai mutu in zai kafirta zai mutu wani sai an kaddaure shi ma saboda ran yadda ka san masunci na farautar kifi haka ake zarara ba wani kauta a bincike shi da karfi din da ya shiga shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani a can ah, inda za ka gani lokacin da mala'iku يتوفى الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق suna dukan su da guduma ana dukan fuskoki ana dukan baya ran nan fito zai fito sai a sanya ran nan a cikin tukunya ko kuma a cikin ƙwarya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk irin tsoyi da kaji bai kai ran kafiri ko ko an tsoyi ba da haka duk da an tunkari sama sai ce kai kai kai ku tafi da wannan me wannan ke dori waye kaza sai sai ya ambace shi da mafi munin sunansa shi yasa kaga da wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tadabaru bil alqab kar ku dinga jifan junan ku da laƙumba waɗanda yake ba su da kyau za ka ji wani mutum shi musulmi ne ba wai amma lakabin shi ya faso in yi tafiya haka an ɗauke shi an tafi da sai a ce ran faso ne yaya mahaifinka zai sa maka Muhammad ko Ahmad ko Mahmud ka koma wai kana kana kiran kanka fasu wani irin suna ne wani? suna ne na fasikanci Allah sai ya ce bi isa lismul fusuq ba'da iman to firta sunan fasikanci bayan kai imani suna kana da kyau suna kyakkyawa ka koma kana kiran kanka wai wai fasu ko ko ko kaza wai ko a dinga cewa wai arna arna wai dai ka an saka ce kaza bayan sunan kan musulmi ne kana sallah to ya kamata mu hattara wannan shine yini na biyu wanda yake yana da rinki akan dan adam sannan wa yau mai ba'an rana ta uku ita ce ranan da za mu tashi daga cikin kabari domin za a tashi ne cikin imuwa da firgiti da giragizan ƙasa misali Allah subhanahu wa ta'ala yana ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu mawdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد za a tashi yadda ka an sha giya za a yi bariza ana tankaɗi ga giragizan ƙasa ga shi ba haske an sauya ƙasa yau masu baddarun arzu gairar arzi wa samawa idan zulzila fil arzu zilzalaha idan shamsu kuwiyar idan sama'un fasarar ga shi nan kowa ya hallari wannan wurin ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل كان ميقاتا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤتن لهم فيعتذرون يوم يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون قوايا هلرا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قوة يا حق أولين وأنا ولاري سوني lokacin firgici da tashin hankali ga ɗan adam to amma shi annabin Allah Yahya alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wata ta'ala ya aminci ya tabbata gare shi a wannan yinin ran da za a haife shi aminci ya tabbata a gare shi ran da zai mutu ba shi da wani tsoro aminci ya tabbata a gare shi ranar da za mu tashi cikin tashin hankali da tsananin fitinar fargaba shi ma a wannan yinin yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya amintar da shi waɗannan ranar kaga yanzu saurani da kai kenan hmm. shi yasa Allah ta'ala ya kebance waɗannan ranuka wa salamun alayhi yawma wulid wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya ibnu jarir al-tabari يا ساموني أسهل إذا إمام قتادة رضي الله عنه بسند حسن ينأشيوا وأن أن الحسن قال يأتي إمام الحسن ياش إن عيسى ويحيى التقيا النبي عيسى ده النبي يحيى صمهد عليه الصلاة والسلام ده سكهد فقال له عيسى سيء النبي عيسى يأتي يدي النبي يحيى عليه الصلاه والسلام استغفر لي كنيما من غفر وله الله سبحانه وتعالى ان جاء النبي عيسى يجي النبي يحيى عليه الصلاه والسلام قال سي يجي آه، آه، انت خير انت خير مني النبي عيسى كافيني اركيب فقال له الاخر سي النبي يحيى يجي النبي عيسى عليه الصلاه والسلام استغفر لي انت خير مني sai dai kai ka nema mani gafara kai ka ne alkhairi in ji annabi haya ya mai da mada annabi isa martani a rai masalatu sarki a kai dai ka roƙa mani allah don kai ka ne alkhairi fa qala lahu isa annabi isa ya ce a a masu masalatu wasalam kai ka ne alkhairi dalilin da yasa nace kai ka ne alkhairi sallamtu ala nafsi ni ne na kaina sallama ni na gaida kaina saboda in ka koma can gaba kaɗan yadda muke tunkara insha Allah a lokacin da mutanen Maryam suka zo a rayuwar salatu salam suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya ya za a yi mai magana da ɗan yaro cikin tsumman tsumman goyo قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي سيدي أمنتي يتبتع غيري النبي عيسى ني ne na gaida kaina ni na makaina sallama amma kai kuwa sallama Allahu alai Allah subhanahu wa ta'ala shine ya maka sallama da kansa ya gaishe ka to kaga kuwa da wanda ya gaishe da kansa da wanda Allah subhanahu wata'ala ya gaishe shi wane ne bi wani shi yasa nake to kai ka nema mani gafara don kai matsayin ka ya karama na irin wannan yakan faru cikin mata ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowace suka yi bayanin karamomin da Allah subhanahu wata'ala ya mata Aisha ta kan ce radiyallahu anha ni kadai ke kwallin kwalfilo budurwa a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin ku kuwa zawarawa ne Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha ta ce eh har duk da haka dai kowace daga cikin ku iyayenta su suka aurar da ita amma ni ko Allah ne aurar da ni daga sama falamma qada zaid minha wataran zawwajnakaha lokacin da zaid radiyallahu anhu ya karkare kun harita da ita bukatunta yanzu mu ne daga sama muka aura maka ita don haka sai ta ce to ko da an aure ki budurwa amma matsayin na yana ki tun da ke babanki ne ba da ke ni ko Allah ne ba da subhanahu ta'ala don haka wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya yanzu idan kuka lura hmm. yadda muka ce in kana kallon husnul tansiq alqur'ani in kana in ka san shi sosai wato in kana karanta shi sai kaga wannan ba magana mutum bane ko da wata domin duka surorin nan guda uku ala imran anbiya idan Allah subhanahu ta'ala ya kawo maganar zakariya alaihi salatu wassalam sai ya goya da kissan maryam alaihi salatu wassalam bai yasa saboda annabi zakariya ya dan koka a lokacin da yake Allah ya kuno ne gulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu min al-kibar ihtiya ya za a samu yaro ni yanzu shekaru na so da sun tura mata ta juya ki ba ta haihuwa to sai Allah subhanahu wata'ala yana so ya gaya maka idan matarka juya ce ba ta haihuwa ba zai zame wani tashin hankali da ban mamaki ba fiye da wanda za a haife shi ba ta hanyar uba ba saboda ai kai kana nan matarka tana nan kokenka kawai ka tsufa ita juya ce to shi wannan babu baba haka mahaifiyarshi ita ce za ta haife ta to shin kai da ka koka da tsufa da matar ta juya ce da wanda za a haifa ba ta hanyar mahaifi ba wane ne ya fi girman matsayi da kuma ainihin mamaki to shi sa Allah ta'ala in ka koma can فلادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد لي الكبر ورأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك والصفاك على نساء rabbil alamin kaga an kawo maganar zakariya yanzu aka goya da maganar maryam saboda kai korafin ka kawai ka tsuba korafin ka kawai mallar ka juya to yanzu abin da muke so ka gane naka ba wani abu bane na ban mamaki fiye da wanda za a haife shi ta hanyar mahaifiya babu ba haka an koma anbiya wa zakariya iz nada rabbahu rabbi la tadhni fardan wa anta khayrul warithin fastajabna lahu wa habna lahu yahya وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين كذا أنكر قصة زكريا عليه الصلاة والسلام yanzu aka goya مريم عليه الصلاة والسلام salatu فاركنا to abin da ya faru زكريا yanzu an كانت انسى يحيى عليهما الصلاه والسلام yanzu kuma za a goyo da kissan Maryam alaiha salatu wassalam gashi na واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا نعم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله سبحانه وتعالى yawa, idan yana so annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya isa da sako yakan ce wani ko kaman ka koma gaba واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ثم ذكي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا النبي إذا متى لم ننسنا سوى ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر ai mun suna cewa mutum ke karantar da kai wannan karatu in hadha illa sihr yuqda mun san abin da suke faɗa wa kadhalika nusarrifu al-ayati wa yaqulu daras wa limubayyinahu liqaumin ya'lamun mun san cewa suna faɗin cewa wannan karatu ka je ne ka bada an baka to kur yanzu ka ambata مريم أكل مر وتكان بجي مريم في الكتاب أكل ذلك شنو القرآن إذا سنت وانا مثلا كي كي فرند كي كي فابريكيت كي كي تلو كي كاهو فأيلو كتن دعك مريم عليها الصلاة والسلام كي باكنا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين إن كان نمي kafin an san kana nan za ka ba da labari to ba ka nan to ya aka yi ka samu wannan labari idan misali su sun ce ai ka karanto ne to kai ka fi su san ilimin ne da kai su ba su je sun tura ƴaƴayen sun koyo ba don haka ka ambata labarin maryam alaiha salatu wassalam a cikin alqur'ani idin tabbatar. a lokacin da ta yi nisa min ahaliha daga iyalanta makanan ta ɗauki wani wuri bigire shar'iyyar a gabashin masallaci ta shiga can cikin gabar ta saboda ta samu damuwa ta ji yanayin canji a cikin jikinta don haka sai ta yi gabar fattakalar sai ta riƙi hijabar shamaki min dunihim koma bayan su ba su ganin ta ba ta ganin su fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aike mata da ruhin mu fata matsala laha sai ya bayyana gare ta basharan wani mutum sauyiyan daidaitacce kamulalle kyakkyawa wanda yake babu na ƙasa tare shi to in muka koma cikin tafsiri na malamai a makanan shafiyan in tabbatar abu qatada yake radiyallahu anhu ai in faradat min ahliha ta kadai ita kadai daga ainihin iyalinta abu ubaida yake sanahat wa tazalat sai nisa kuma ta kaurace ma ainihin iyalanta makanan sharqiyyan ai shafi'an mutanahiya wuri mai nisa ta bar inda aka santa da zama cikin coci a wannan lokacin sai gabar wuri mai nisa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yana cewa inni la'alamu khalqallah yace ya ku bayin Allah ni na san dalilin da me ayi shay'in istakhadhat an-nasara al-mashriq qibla menene dalilin da yasa kiristoci suka rike gabas ya kasance a qibla su Abdullahi dan Abbas yake na san radiyallahu anhu ma li qawli Allah ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala fantabadat min ahliha makanan shirqiyya sai ta yi nisa da iyalanta wato ta riki gabas ta koma wurin ta tayi wannan shine dalilin da yasa kiristoci suka riki gabas ya kasance ainihin alqiblas Allah subhanahu wata'ala ya ce ijaba ta sa shamaki tsakaninta da su to shin shamakin nan ita ce ta sa ko ko a'a wani dalili ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ya sha makance su tsakanin da su akwai maganganu na malamai magana ta farko aka ce zalabat tattara ita ce ta sa shamaki tsakaninta da mutane don san su ganta kar ta gansu zance na biyu aka ce anna shamsa adallatha rana ce ta zo ta sha makance ta tsakaninta da su zance na uku aka ce annaha takhadhat ijaban min al-judran bango ne ta samu ta kare kanta domin kada wanda ke waje ya ganta to ko wancan ko wannan Allah subhanahu wata'ala ta sha makanci kanta ta killace kanta ta yadda yake babu wani wanda zai ganta to me yasa ta kaɗaita ba ta ci gaba da aikin rayuwa inda aka santa ba nan ma akwai maganganu na malamai zance na farko aka ce ta tafi ne ta yi fahara saboda al'adar ta zazo zance na biya ka ce a'a ta tafi ne ta tsefe kanta amma babu wani nassi sahihi da ya tabbatar da ɗaya daga cikin waɗannan maganganun alqur'ani ya ce mana ta bar gari ta tafi ko ma dai mai ta je yi ta je wani cikin mutanenta a rai salatu wassalam to me ake nufi da ruh anan shin abin da ake nufi da ruhi shine annabi Isa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira shi ko a cikin Qur'ani da kuma hadisi ruhi akwai daga cikin malamai waɗanda suka tafi a haka imamul mawardi da imamul zajjaj rahmatullahi alaihi ma suka ce mata fa arsalna ilaiha ru'ana sai muka aike mata da ru'in mu wanda ake nufi anan shine annabi Isa saboda ana kiran shi ruh Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya ahlal kitabi لا تغلوا في دينكم ولا ala على قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ونروح إليه لك الله سبحانه وتعالى تشيء أكنبي أنا إمام الزجاج دما ومن سكة النبي عيسى أكنبي أما لن كتكف إن دونيا ما لمي سنت في أكن سوى روح دعي مغنى أنا شين جبريل عليه الصلاة والسلام domin shi ne jakadin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga annabawa a ayoyi daban-daban yunazzilu mala'ikata bi ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi تتنزل تنزل الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50000 سنة sannan kuma ta idan ka duba abin nan cikin suratul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha mala'iku da ruhi suna sauka a ciki can kuma idan ka duba yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa nazala bihi ruhu al alim ala qalbika litakuna min al munzirin jibrilu ne ya sako da shi akan zuciyarka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ka kasance daga cikin masu gargadi kenan zance mafi inganci ruhin da ake magana a nan shine jibrilu alaihi salatu wassalam domin ayar da take tafi gaba za mu ga maganan malamai ya firin jayi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa rafi'u darajati dhul arshi yulqi ruha ala man yasha'u min ibadi li yunzira yawm al-salam don haka jibrilu ake magana fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aike mata da ruhin mu wato shine jibril maganganun malamai ya tabbatar da wannan Imamu qatada yana cewa radiyallahu anhu أرسل إليها فيما ذكر لنا جبريل cikin abin da muka samu labari Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki da Maryam Jibrilu alaihi salatu wa salam. wa rabbul munabbih radiyallahu an yana cewa arsala Allah Jibril ila Maryama Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki Jibrilu alaihi salatu wa salam zuwa ga Maryama alaiha salatu wassalam fatamassala laha basharan sawiya sai ya bayyana mata wani mutum ne daidaitacce tsararre kyakkyawa bukhari ya rawaito ko yake wannan yana tafi gaba kaɗan insha Allah a lokacin da ta gansa ka san idan mace ta kasance tana da kunya duk sanda wani ya yi ƙoƙarin keta mutuncinta takan nuna masa ba tarbiyyar gidanmu bane wani don haka ita da duk cikin al'umma a lokacin babu mai addini irin nata alaiha salatu wa sai ta tafi ta killace kawai sai ta ga mutum ga ta gashi mai ya kawo shi ba ta sani ba ba ta taɓa tsinsan kanta ta kaɗaita da wani mutum irin wannan ba don haka sai tsoro da firgici ya kama ta dama kuma kowane abu da ka gani akwai inda Allah subhanahu Ta'ala yake saukar da shi a masaukinsa a lokacin da wannan zai bar masaukinsa ya ce zai shiga masaukin wannan to al'amura za su dammalmale ƙarshe kuma sai a koma ana fara su tunajina misali kaga faɗin gaskiya ya fi kyautuwa ga malami ko da akan yayansa ne duk inda baki ya zo malami ya faɗa ko da akan yayansa ne a lokacin da malami ya tsaya wala-wala to al'amari ya zama mai ba kuma wanda ake tsammani ya fita gaskiya adalci ya fi kyautuwa ga sarki da kuma shugaba a lokacin da sarki yake kallon kujerarsa ko shugaba yake tunanin wani interest ɗinsa ba zai iya fitowa ya fita gaskiya ba al'amari ya zama mai kunya ita kuma ta fi kyautuwa ga mace a lokacin da ta rasa kunya za ka ranta ballagaza wa tsatsa tambaɗaɗɗa mara kamun kai sannan kuma kyauta ya fi kyautuwa ga mai dukiya a lokacin da talaka yake zai shiga gonar da ba ta shi ba kuma sai alabari da marmari to in kowa ya tsaya matsayinsa kowa ya tsaya a matsayinsa za a samu mafita a cikin al'umma shine halin da muke ciyar. yanzu misali kamar yadda sarkin Kano ya faɗa abin da gwamnan Kano ya faɗa yace arewa to ina waye da tijan ko a cikin malamai ko a cikin sarakuna ko a cikin 'yan siyasa waye mai faɗa a babu saboda irin waɗannan abubuwa da suke faruwa na cin kashi na tozarci inda ake akwai da dattawan irin su Hassan usman katsina allah ka ji kansa ba yadda za a yi wannan abu ya fafisin ya ci gaba ana yanzu. ba zai yi ba amma saboda ba da ba da ne ba ba bala'i yanzu ina da ko ni clip da dinga trending ya dinga trending a cikin mutane na wani kofa da aka kawo wanda suka dinga tattaka shi wanda a class ma ake san kashe shi bayan an ce wai sun aji miliyan biyar goma miliyan goma miliyan goma so ni na ba ku labari ana da wata tambayar da su sabis in ya muri shi a kuma da na lokacin duniya na kwance in ya muri a Niger State don an yi din mu sai ya zamana daga daga orientation camp zuwa inda za mu is just like kamar 200 kilometers it was already night dai dai dan mun fito da ishari ka san abin da ya baki confidence ya zo ya kamar da wannan riga ya gani property ne na gwamnati don haka sai zai accommodation ina ya zo ya evacuating yaransa da matansa aka gyara mu gadon da shi bedroom ɗinsa na matan shi ya ce a ba da wani da safe ya ce to me nake so a provide provider nake so sa a better has no choice ai tun da ni na zai da kawai da kai ba zai ce maka wai gashi ba ina da wani desire anything that can abin ka kawai ni a mai bare a bai. to riga ce furofani ne na gwamnati kaga dai ba addinin mu ɗaya ba ba yankin mu ɗaya ba ba yaran mu ɗaya ba yanzu haka bai ba zai gane ni ba ni ba zan gane shi ba saboda shekarun sun yawa amma saboda gani na da wannan kaya na gwamnati ya zo ya mutunta ne girmama ni to yanzu ka duba daga ga kofa shi ya fito ya sabi in ƙasa an kama shi an kai ransom mutanen mu kun kashe shi kuma haka al'amari ake so ya ci gaba da tafiya ba wanda zai magana kowa ya jaba shi ya shi in malami da misali wai na tsoron koko da ƴan su shi na san kuna nan ku ɗaura. ina kallon ku amma in ka yi maganar ban yi ta ba gaba ce ba ta zo ba amma wallahi in ta zo najeriya na yi kuma masar a rafiya sai na faɗa don ku kanku ya zo da sai ya sa ba ku gaya ma gwamnatin abin da ya kamata sai dai ku zo masallatai da cocina wai kuna ɗaukar rahoto ku kama turni mana ba ku da aiki sai ɗaukar rahoto na kirme wanda ba zai hana magana ba me waye ita ya rufe bakin nan waye shi kin da ya ji karewa a kullum ka bude ka rediyo jarida aikin kenan yanzu tun ba ana magana abin ga yanzu shekarar ne na koyaushe ne a kefi an kaje 'yan sanda a borno hmm. janar hmm. ba jigar na soja ba ba wai magana ana magana wani ordinary man da irin na ba a'a janar na soja wanda ya jima yana bautan kasa a ce wani wani gaba wai ya kashe shi kuma shi kenan ya kashe shi wai kuma kana expecting wai mu mu ja bakin mu mu shiru wai saboda kudi ya ai ba kuma ina kira gare ku muna cikin wani dausayi da Allah ke amsar addu'a duk bukatun mu jingine su duk bukatar da kake da ita ka jingine saboda pain din da mutanen zamfaran nan da sokoto suke ciki wallahi ba san shi ba an kira mu wani conference ta malamai a Abuja wani daga cikin malaman na kan zamfara ne ko Sokoto yake faɗa yake cewa mutanen nan in suka yi nishadi za su kira ka a waya su ce ka kawo ƴar kawanci Yace wallahi kai zaka sa ta a mashin ka kai abinda fir'auna bai yi ba a lokacin shi kai za ka ta a bakin za ka je ka kai da daji in ya ga dama sai kwana uku in ya ga dama sai biyar lokacin da ya gama ya gama yadda zai yi sai ya sake kira kai to ya gama ka zo ka wace rayuwa ce irin wannan kuma a haka kuke gaya mutane wai wai lafiya lau wai an ji kan tsaro an an an gama kaza kaza da sauran wani tsaron na ba da izanin zan nana ta kai da kake magana kana cewa an samu tsaro idan har da gaske ne ka shiga dajin in ka fito ba security to an samu tsaro ko ka kai uwarka ko ubanka cikin dajin ba tsaro ne in iya dawo lafiya lau an samu tsaro an mai da mu dabba ta fi dan adadin yanzu kana ciwon rago aka kashe maka shi ba za ka yadda ba amma sai a rike mutum kawai kamar an rike markaɗe ba wa kuma a haka ba ba abin da ya dame su ba kenan ba su wani magana a ruwa ba su magana komai duk abin da ake magana 2027 hmm. akwai wani mutum yanzu ina ga sun binne shi ma Allah ya kanshi jiya ya tafi Kano janaiza ya dawo hayin malam Bello ya tafi janaiza yau ya yi sahur daga inda ya sahur din kenan, a shi ma awas ne kawai to ni kama wani barazana da ya tsoro ko dai abin da nake son baku a tana duk bukatun mu mu jingine lokacin shan ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'addu'a da ku da kuke gabana da inda kasashen zashi da ma saurari kafin ka sha ruwan ka ɗaga hannu ka dinga addu'a duk wanda yake da hannu cikin wannan al'amari in lafiya yake takama da shi Allah ka jefa mishi cuta in kuɗi yake takama da shi Allah ka tsiyata shi idan jama'a yake takama da su Allah ka tarwatsa su idan wani abu yake gadara da shi Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun fi su bashi kuma yadda suka mai da mutane yan gudun hijira Allah ka mai da ƴaƴan yan gudun hijira Allah yadda suka raba mutane da mahalli Allah ka raba su da mahallin su yadda suka jefa mutane cikin tsoro Allah ka jefe su da tsoro Allah kar ka laya su da lafiya kar ka sa su gama lafiya kar ka sa su mutu lafiya kuma Allah ka sa ƴaƴayen da suke haihuwa su ne adadin su wannan shine abin da na ba kowai ka jinki da bukatar ka saboda duk abin da ya gagari ɗan adam to ya koma ga Allah kuna manta tarihi ne na gaya muku a nan, fir'auna shi ya fara antananta shi ya dinga kakkara da kujeransa wai saboda ya daɗe yana yi duk wata mata da take da ciki a misra a lokacin fir'auna an san adadin watanninta akwai masu awo za a je a auna in ta haifi mace you are safe in kika haifi namiji zai yanka shi wai saboda gudun kujera amma Allah ba mu kun ba da ta'ala abin da yake gudu a gida zai same shi shi ba yake biye nema amma yanzu mai an san mulkin kuma ya zo cikin gidan shi kuma ya ci abincin gidansa kuma ya sa suka da gidansa to in ba Allah ba zai wannan annabi Musa alaihi salam ya gudu ya bar Misra ya tafi Madiya a lokacin da ya zo ya daki wani cikin magoya bayan Fir'auna Allah sun ta'ala ta masa da ajali sai aka yi declare nashi wanted وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين yace ka za abin da ke faruwa gare shi a ai ana neman ka ruwa a jannu ko a raye ko a mace amma don Allah kada suna ya bayyana ka kama hanyar sadin alin ka bakare na saboda in an ganka yanzu kashe ka za a yi amma kar ka ce na gaya maka ni dai na maka nasiha annabi Musa ya ce ba kinta mutane ya tafi alsara da ya tafi ina son gaya maka wani abu sai Allah subhanahu ta'ala da ya tafi aka ce to kai Musa ya na'am wurin da ka gudu nan zaka je ka fara da'awa ba gudu kai ba ka kashe ka hmm. ka koma shi wanda kake gudun shi za ka je ka yi head to head ka kira shi zuwa ga dawa ya yi magana ta inda ka zan ya ce a karka damu mala hmm. we are responsible hmm. kuma wata tafi da kai ka tafi kawai ah, mulkin ya fasu gobe ba sannan wani tsaye na maka talabar da haka mu wuta da addu'a mu koma idan da kun san zafin da wallahi wata yanzu ba tsiro muke yi ba ala yanzu wani ya ce min azumin yanzu sahihi yake dinsa tun daga shekarun da zuwa yau to kai imagine kai yanzu kana cikin abin da bene kana cikin inuwa kana cikin banka wasu su fa yanzu a ranar ba maganan abinci ake ba a ci zarafin mata amma ka musu duka aikin da ake kenan ba ba wani maganar abinci ba ruwa ɗin ruwan sama ya ci musu a haka zai sauka akan su mali to waɗannan mutane bai kamata manta su ba su da suke wannan aiki yadda suke tozarta mutane Allah ka tozarta su yadda suke cin zarafin mutane Allah ka kawo waɗanda za su ci zarafin su kuma yadda suke kisan mutane Allah ka karkar rayuwar su kullum addu'ar da ya kamata muke mu kuma da muke waje Allah ka haɗa mana su saboda waɗannan rayuwarsu ba ba ne yi kuma wani mutum ya gaya maka wai wai hannun ka wai wai wani rike wai wai ka yanki bai dame ka bane daga yi za ka sani ya kamata ya rizalin ba su da suke kashe mutane ka ce wai kuma a basu hannun ka wai ba zai rike ba ka yanke ka ya mutane da suke kashe kuma you a harani an ka matsayi babba wanda kake protecting property da the life ka ce wai wai a'a wai a masu. Allah muna kawo kuka gare ka duk wanda yake da hannu cikin wannan al'amari Allah ka bar shi ya zauna lafiya yadda mutane suke cikin tsoro Allah su ma ka jefa musu tsoron da zai zama sanadin su kowa ya rike wannan addu'a ya dinga musu har yi ya kai insha Allah na kana bishara ku hmm. to bismillah ba tambaya to lokaci yayi kuma ina tunanin kaman mun kai kan gaba ina ne muka kwana mun shiga cikin wani babi kuma na siyasa ba mm. ah, arsalna ilaiha ruhana ba ta masala laha shirin sauriya mm. ah, to nan ne zamu kwana insha Allah ina tunanin mun cin mu gaba in Allah subhanahu wata'ala ya bani arame zuwa gobe za mu tashi aya ta kusa kenan ko qala inni a'udhu bi rahmani min in kunta you. قالت ابن عبد sha takwas kenan sha takwas eh sha takwas kenan insha Allah to abinda muka faɗa muke daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya mana wanda muke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu wanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsuguna Allah ka taya su kulawa da shi mata da suke akan gwiwa Allah ka suke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba su samu ba Allah ka ba su nagari waɗanda suke da 'ya'yayen Allah ka taya su kulawa da su waɗanda aka jarabe su da lalacewa yaya Allah ka shirya musu samari da yan mata cikin musulmai da suka lalace Allah karka a shirya rayuwarsu akan badala Allah ka shirya su cikin addinin musulunci waɗanda ba shi ya karshen su Allah ka ba su abin biya yan kasuwa da suke kasuwanci Allah ka yi wa kasuwancin su ma'aikatan ofisoshi Allah ka kama masu waɗanda ba masu da abin da za su yi Allah ka ba su abin da za su yi mara su lafiya a cikin gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya mu ma da muke ganin muna da lafiya Allah ka kare mu da lafiya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa mu kyakkyawan karshe ma aure cikin maza da mata Allah ka hada kowa da kinin sa na gari masu auren kuma Allah ka taya kulawa da matan ma'auratan kuma da zama ya kidari Allah ka kawo tsakanin su Allah ka kawo sulhu abin nan cikin zaman auren ya Allah yara da muke haihuwa Allah ka ba mu masu albarka Allah ka ba mu yara masu amfani ka ba mu yaran da za su tausaya mana lokacin da karfin mu ya kare ka ba mu yaran da za su yi mana addu'a lokacin da muka yi kaura Allah muna roƙon ka shugabanni da ka daura a mu. ya Allah ka taimake su akan yin daidai ka taimake su akan bin daidai da faɗin daidai da gamawa daidai Allah ka ba su mashawarta na gari waɗanda kuma ba shiryayyu ba ne cikinsu in masu shiryuwa ne cikin ilimin ka Allah ka shirye su waɗanda kuma ka san ba za su shiryu ba Allah ka shirya mana su ka kawo mana da su ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci da karun ƙasan nan da suke fagen fama Allah ka taimake su Allah ka murkushe masu makiyansu ya Allah waɗanda kuma ake haɗa baki da su wurin cutar da 'yan ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka sauya mana su ko kuma ka ansan mana su ya Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka Allah kar ka bamu da dabarun mu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka tare mu sharrin gobara Allah ka tare mu sharrin ambaliya ya Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe duk wanda yake da hannu cikin wannan fitina ta wannan ƙasa idan kuɗi ne masa Allah ka tsaya tashi idan lafiya ce Allah ka jefa masa cuta idan jama'a ne Allah ka tarwata su ya Allah yadda suka mai da mutane yan gudun hijira Allah ka mai da yayin su gudun hijira yadda suka jefa ma mutane tsoro Allah ka jefe su da tsoro yadda suka raba mutane da mahallin su Allah ka raba su da mahallin su ya Allah yadda suka mai da mutane wal mara su galibu Allah ka mai da su mara su galibu Allah karka raya su da lafiya karka sa su gama lafiya kuma karka sa su wanzu lafiya Allah yaran da suke haihuwa Allah karka sa su gajiyar su

Allah ka sa yara su zane ajalin ya Allah duk mutumin da yake taimakon mutanen nan da kuɗi ko shawara ko ƙarfi ya Allah ka kan daji, Allah ka tozar da Allah ka daidaita daji, Allah ka ɗaura mashi jinu nau'i nau'i daban-daban duk mutumin da ya ɗaga makami a kanmu Allah ka sa ya zame ajalin sa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi duk mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalin sa wanda ke yunkurin tare fitina Allah ka sa ta cinye ta duk mutumin mutumin da yake kokarin ganin bayan mu Allah ka mai shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi subhanakallahumma hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum